Eh, to ta wajen fannin mu matan shugabannin kasashe ita uwar gidan shugaban kasan china ta gayyace mu jiya ne muka yi taron mu muka bude akai bayani akan ciwon sida to da kuma ni kuma matsayina kwanan nan da U.S.A ta zaɓe ni ne ce jakadiyansu na duniya duka ne suka ga ya dace mu haɗu mu tattauna yadda mu matan shugabannin ƙasa yadda za mu haɗa gwiwa mu ga cewa mun fahimtar da jama'a menene ciwon illan ciwon da kuma yadda za a yi kada mutum ya kamu da ciwo ɗin sun ce kamar muryarmu ina da muhimmanci in mun yi magana ana saurara so yanzu mun hada za mu ƙara ƙarfi wajen yada eh, wayar da kai sosai kamar mu dinga bin makarantu muna ma yara da kuma waɗanda ciwon ta riga ta kama su yadda za a nuna an kula su kisan kamar mu matan shugabannin bayan zato za mu iya wani abu muhimmi ba saboda kin ga magungunan na da tsada. ba mu da kuɗin da za mu so masu so ta inda za mu fi muhimmanci shine a gaya ma jama'a su guji hanyar kama cutan kuma mu fara kamar ni in particular na ba da shawara ne a dinga fahimtar da masu tasowa yara masu tasowa saboda already waɗanda suke shekaru irin 25 zuwa 40 su suka fi kamuwa da ciwon so dole ne mu fahimtar da masu tasowa kar ta same su so za mu dinga bin makarantu muna yi musa himma ah, na ba da shawara kuma akan mu nemi masu hannu da shuni a kasashenmu su ringa sa mana hannu wajen tallafa ma masu cutan um, future assured uh, wani fanni ne karkashin aisha buhari foundation so a muna amfani da future assured yanzu muna koya ma mata sana'a muna muna gwajin lafiya screening health screening muna gwajin lafiya akan kamar yara kankana na makarantu muna ba su kamar maganin eh, ah, tsutsan ciki ah. sai kuma mu ba su da makalin da brush na su yi brushin don su ji daɗi Um, eh tsafta da kuma mata kuma muna auna musu kamar kansa na bakin mahaifa kansa na nono da kuma ciwon shuga da ciwon hawan jini da kuma ana duba lafiyan idonsu da lafiyan haƙora duka muna yi akwai wasu nasarori da za ki iya cewa wannan cuta ta samu? eh sosai mutane mata da yawa da samari da muka koya musu sana'a suna yin sana'a sun fara sana'a kuma suna rike kansu da shi kwalliya ta biya kudin sabulu kenan eh da alama to kin san akwai bambanci akwai ci gaba a wajen mu ma ba laifi amma nan din ya fi wanda nan dama tun da farko kamar gwamnati za a tallafa a je makaranta a koya maka sana'a to mu kuma yanzu bambancinmu da su kenan da na lura kamar mu um, kaga dai gwamnati ta daina biyan ma mutane kuɗin makaranta amma sai iyayenka su biya maka makaranta daga primary school ka yi secondary school ka zo ka university ka gama in kai aure sai ka zauna gida gaba ɗaya ba za ka yi komai ba sai kuma ka koma iyayenka ɗin ne kuma su ci gaba da baka tallafi iyayen nan su ba za su ga laifi ne kai ka zauna ba kai abu ba kai ma ba za ka gani ba uwa uba mijin kuma ce maka kar maka taka ka fita daga nan da nan to kin ga kenan kai makaranta kai western. ka bata kudin makaranta ka bata mm, mm, ma iyayenka dukiya ka bata ma kanka lokaci to a nan kuma gwamnati ne za ta kai su makaranta a biya maka kai har zuwa wani shekaru kai kuma ka ci gaba da yin don don yadda za a yi rayuwa ka kula da kanka saboda gaba